gaskiya ne wa ma haka shafi ne kowa da nashi akwai ɗan naira dubu hamsin akwai ɗan dubu biyar dan da bacci littafin masu bacci dubu biyar a kai a ina dubu biyar dubu biyar kawo dubu biyar kama ina samu hmm? yana wannan dubu hamsin shekara da shekara sai ka ajiye dubu hamsin da sai dubu hamsin ma da ya ka samu ta rage to wa ma'aza duk da wannan ma'ana mutum ta yadda yake taurin da oh, yadda yake wa Allah abin da ya masa a duk da haka Allah na tafiyansa da alheri yana tafiyansa da alheri wa ma'aza فلن يؤيشه ويتكم مثل ذلك من رحمته بل قال متى جئتني قبلتك اه ايه بقى شيء ايه Sai ka ba za a jira ka ne tun ba ta nan ya ce ba za a kila ba ma shi da kowa adabin duniya ya da kowa dini bayan zai ya dauko adabin duniya ma zai man duniya ku duka zuwa gidan shi kun je gidan shi daga nan kullum za ka samu littafi ɗaya ko biyu haka daga nan ka shirya masa littafansa ku dinga zuwa ya ku samu akwai da bangin duk bisan duniya ne ya dawo da littafi sai ka je ka ka ɗauka wanda bai wanda ka ga akwai irin sa daga ce to kan wannan ga irin shi to ba je sai ka ba wannan kuma ga irin shi amma ba mai shi zan ɗauka to ladan gogewa da menene wa ma'aza haka falan yuhayyishu في رحمته بل قال متى جئتني قبلتك كم ما يقول صحيح وكم كانوا ديوة أكان سدد عمدا إن أتيتني ليلا إذا كفروا بنت الدري قبلتك kasan kuwa dan adam ka je masa da daddare shugaban kasa ka je da daddare karfe goma na kan ka rikici ya taso min kai ma ba ka fara وإن أتيتني نهارا عصيتك يا الله ليس كمثله شيء وإن تقربت مني إن كان يميك سنتادني شبرا دفعني تقربت منك ذراعا زمت أوكد ذراعي وتبحث كان مظنك مكان وإن تقربت مني إن كان يملك سنت هذا الزراعة تقربت منك بعد وإن مشيت إلي إن كان هو هو غريب كما ميمن نعم يد ذاك من حاولت إليك إن كان روبو غريب ولو لقيت لي أن أدى لا ذكاء وأنا ما قد أعيك مخيطوها يا إذا مخيطوها الله duk wani hanyar da za ka so Allah Allah ya baka galauna ce tare da za ka sadu da ne da kurabil abdi kusan cike da kafa a kafaya sun malakaita ne sannan kafa da zai lati shirik bi a kai suka bi kurabiha makfirata zan zo maka kusan cike da ita da kafa walau balagta ولو بلغ ذنوبك ذنوبك ذيك علانة السماء إذا جيزان سما عنا ka كلاتك kinga laifuka kana zuba laifuka buhu buhu buhu buhu kwantena kwantena har sun taba taba sun mastagfarta ne kane ne da gafara gafartu laka sai dai a mafadu tare laifukan nan banda laifi tsakanin ka da wuri in mutum ka cuta in halitta ka cuta ba a gaba ka lokaci ko ka kwana a kaba wa min azama minni judan wa man azama minni judan wa aji ni kyauta babu wa karama babu ibadi yubarizunani bil azaimi bayina na ilin fito na fito da manyan laifuka wa ana akala uku ala furashihim ina tsaro su akan cikinsu yanzu ɗakin ka baka san mutum na wani aiki ba ina jin ka bi kabiru ne ko wata rana ya buɗe ka sai ga bakon ɗakin sana fita bakon da yake ciki shin a ciki yake yawo ya zo ya ga gangi na ba ba ta zama gane shugabbin din ya gani daga baya nan zai yanzu su haniya kuma nan ne gidan shi ko ruwa yi idan ruwa yi ka gaba damuwa ba zai sake dawowa ba da ake aka yi in ka kama nan ne gidan sa fa zai dawo hmm. da zai abinda za ka yi sai ka ɗan yayyanka nama ka ɗan jejjefa ko wanda ka kazabu baki da daddare ba hmm? ana son su zama abincin ba kwai da ba dole a ba shi abinci ba a yi masa liyama ya eh, ba ka daga nan ko kan so da Allah ku dai na zuwa ku koma gefe hmm. kullum in mutum ya zo shi abincin sa to ya tafi. Amin. والإنس والجن fi na العبيد Allah ce ni da mutane da aljanu muna cikin labari akwai babban labari tsakanin aka luku wa ya abu da gani halitta ya bauta wa walida Allah ya ce shi sai ga da bautan fahimiyar Allah ya halitte shi sai gashi ya ɗauki ko lata ko waddu ko menene yana ta neman shiga wurin wani na bautar ruwa an na bautar ruwa wa arzuku wa iskaru gai na an yi ruwa a yi ruwa a yi ruwa a ce sarfa ce ko bus ta yi bus ɗin tana nuna bus ɗinta ga ruwa khairi ila al-ibadi nasilun alheri na na haƙowa zuwa ga bayi wa sharruhum ilayya sa'id damina ta zo a yi ma a samu amfani kaka in ka yi haɓa malam sai kalan kuwa sai shari zan wuta sai tambaye sai bukukuwa iri-iri aka habbaku ilayhim ni'mati ina neman su da imana wa anal ganiyyu anhu ni kuma wadatacce nake daga gare su wa ya tabaddaluna ilayya bil ma'asi suna fata min da sabo wa hum afqaru shay'in ilayya وإن أقبل إلي تلقيته وأقيامه